Kalangu, Sashen Hausa na Studio Kalangu suna gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa yau ce ranar zabaya ta ƙasa da ƙasa inda zabaya na Nijar suka gudanar da shirgullan a birnin Yamai. Muna ɗauke da bayani daban-daban dangane da matsalar ruwa da ake fuskanta kwanan na a birnin na Yamai. A rahoton musamman na yau za mu ji yadda hukumar kula da hilaye ke warware matsalolin da ake fuskanta game da hilaye a Tesawa. Yau sha tara ga watan Juwan ƙasar Nijar na tunawa da ranar zabaya ta ƙasa da ƙasa. Wannan shine karo na hudu da ake bukukuwan wato zagayowar wannan rana. Zainabu Saidu mamba a kungiyar Sabaya ta Nijar ta yi wa Muntar Muhammadu karin bayani. Rana ce da aka hidda musamman mutane da ake ce ma Zabaya don mu gwada mu ma wariyar da ace mu kama a ce ka a arme mu ko a ce bai kamata ba mu je lakwal shine muke so mu gwada yau rana ce da aka hidda mu waye na mutane waanda ba su gane ba su gane da mu ma mutane ne kamar kowa kamar yadda mutane suke ɗaukan shi kamar nakasa ne suke ɗaukan shi amma in dai an diba da kyau kamar mutane ne kamar kowa ne tunda banga abun da abba mu iya yi kamar mu yanzu ka tai wajen armi haka he ka ga mutane kuna zamna haka wasu suna iya dibin kansu ba su iya sa hannu cikin kwano guda ku ci tare wannan ma matsala ce ko ka ga ga budurwa nan ga dan zabaya ce tana da kyau tana da komi da komi a ce ba armanta tunda in ta aihu yaran ta duka haka nan ne za su zama yo waye kanshi Allah ya mu ko ba haka ba ma'aikatan maternity isaka gazobi da ke mai a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyinsu sizas sanfamel da kuma sms sun nuna damuwa dangane da halin ko kuma yanayin aikinsu a yau sun bayyana bakin cikin su dangane da abin da suka kira rashin gudanar da kyakkyawan jagoranci daga babban daraktan maternity kin muhammadu abdullahi wakilin ma'aikatan ya yi wa nafisa adamu karin bayani mun hito ne duka ma'aikatan gidan matan ta isa ga ne suka hito saboda mu nuna rashin jin daɗin mu mu haɗi abin da yake faruwa cikin wanga matan ta wanga gidan na mu kayan aiki babu ma'aikata muna nan muna kallon yan malati suna shan wahala babu kayan aiki mun yi rubuta mun yi takardu mun aika mun yi kuka amma har yanzu ku mu ba a shafe mana hawaye ba incin jama'a ne muke so mu kwato duk alƙalin da aka ɗauka bisa takardar da muka rubuta ba a cika ba cikin waga declaration waga sanarwa da muka mun haɗi abin da muke so a yi muna shi director namu mun ce ba mu iya ci gaba da aiki tare da shi ya marhabu ya taya shi mun ja hankalin minista mun ce kama jikin shi ya zo waga matante ba ta kai aiki saboda ta aiki tsakani da Allah kuma akwai wannan eh, magunguna da ake ce ana yi mata kyauta wani cesarean to shekara da shekaru suna nan sun taru ba a biya ba to mun ce wani abu ba a biya mana bukatun su ba lokacin nan za mu fito to mun yi kokarin shin ta bakin daraktan na maternity Isaka Gazobi sai dai ya ce muna zai yi magana nan gaba a lokacin da ya dace wasu yara goma da suka kamu da cutar dusa a garin arlet an kuma keɓe su a gidan likitar da ke anguwar kare kurbai ta garin za a suma kamfe ɗin shashawa rigakafi da kamuwa da cutar a mako mai zuwa domin yara 'yan matanni shida zuwa shekaru goma sha hudu tare da tallafin kungiyar likitoci ta mai sans frontier major ma'azu ali tsofo na ma'aikatar lahiya ta alit ya yi wa wakilinmu usman umaru karin bayani cutar sa cuta ce mai matsala da cuta ce mafi yawa ga yara wani ba samu rigakafi ba na alluransa na yarinta to yanzu har ya kai ba akwai manya su duwa ga mai sauwa insha Allahu da taimakon partner MSF zai su kama mu da district center al kokarin libabban likita ta arlit da su za a kama duka za allura ta rigakafi ta cutar sa. da a kare abu abubuwan da zasu zo gaba kuma wanga rigakafin kyauta ne za a yi shi kowa ba da haɗin kai da a samu duk inda yara suke a hudu su daga wata shida har zuwa shekara goma sha hudu yanzu har an keɓance wuri inda za a ringa rike yan malati masu cutar dissa shine likita kare kuma wurin da aka keɓe za a rike su za a kula da su ɗari bisa ɗari kuma magani kyauta ne ba tare da an amshi dalar kowa ba tare da taimakon MSF kenan ka a ji yaunin in an ga alamun cututtuka na ɗauko a kawo likita a yanzu ba a rasa kusan yaro takwas zuwa goma nan wanda dai suke rike inda ake rike yara masu cutar da sa likita kare. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya isa birnin ramma na ƙasar Itali jiya Lahadi inda zai halarci zaman taro a kan yankin Sahel wanda taron Majalisar Hukumar Lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke shiryawa shekara-shekara. A yayin wannan taro ƙasar Nijar da hukumar PAM za su samar da wani shirin haɗin gwiwa don yaƙi da talauci da yunwa. Saka ɗiya mata a karatun boko, tattalin ruwa, gidan manoma da kuma wato karfafa kasar noma su ne abubuwa mafi muhimmanci a wannan hulɗa kamar yadda shugaban kasar ya shaidawa david basile daraktan zartarwa na hukumar ta pam a yan kwanakin nan ana fuskantar rashin ruwa a famfuna a cikin unguwanni da dama na birnin yamai lamarin da ke ɗorewa mazauna birnin wato birnin kai inda har wasu ke doguwar tafiya domin nemo ruwan alamin washar ya tattauna da wasu kamar haka A nan duka tsawon wuni ba ruwa, daddare kuma ba ruwa, jama'a suna cikin wahala sosai. Muna kira ga gwamnati da take da nauyin komai ta san da cewa muna wahala. Ya kamata su yi duka abin da ya dace. anan ko mutum yana son ya je ma isa neman ruwa, isa ma ta kwafe saboda ƙasa ta toshe ta kenan ba ruwa. gaskiya mun sha wahala. Shi bawan Allah, ai komi na sai da ruwa. Mun fuskanci karamcin ruwan sha so. sosai ni kaina tun karfe goma na dare har zuwa karfe biyu tsakar dare nake ta bidan ruwan sha da kyal na samu galan goma na litir ishirin difa haka gani dan litir ishirin na ruwa sai ka saye shi har dala ishirin idan ba haka ba dan garo ko kallo baka ise shi ba isa bata da ruwa dauka tun garin yasin har zuwa nan ya yame isa ta janye don ni da idona na gani masu moto suka ratsa isa da motunan suka wuce To masana birnin mai dai na fama da karancin ruwan sha kamar da kuka ji lamarin da ya zama abin damuwa a cikin unguwanni da dama na garin. Dangane da haka ne kamfanin kula da albarkatun ruwa na Niger Spain da kuma kamfanin samar da ruwan sha Sen suka yi bayani dangane da dalilan wannan lamari jiya Litinin. Sidiku Muhammadu jami'in kamfanin Spain ya yi wa Gungu Muhammad Dantani karin bayani. Matsalolin da muka samu yanzu baicin wanda muka gaya muku can baya na Isa wannan sun wuce yanzu wanga matsalolin suka zo na gurbataccen ruwa duk shekara in aka samu ruwa na hwari ana samun gurbataccen ruwa da suke zuwa wanda ba a su cikin matatan ruwa sai an tace su in sun zo da gurbata mai yawa akwai matsala su shiga kwana biyu kwana uku sai an tsaya an hudda dauda an hudda laka sannan kuma a ci gaba da aiki yanzu duka matatan na ruwa da ke gare mu cikin kashi ɗari kashi talatin yanzu ba a samu shi yasa akwai matsaloli cikin wasu karce akwai matsaloli dama kafin akai wanga lokaci akwai wasu ungun ne wanda ba samun ruwa dama kafin a shiga cikin wanga ga lokacin kuma yanzu muna bisa kan ciwon matsala kin tunda technician duka na sen da na spain suna iyaka kokarin su saboda mu samu ba garin ya mai ruwa muna ta zuwa sati mai zuwa insha Allah situation ki za ta koma daidai yanda aka santa a da kiran da ke gare mu zuwa ga jama'a duk abin da ya zama yana ka bannan ruwa ya kamata mutane su yi hankali da shi a yi shi. Bakin haure 629 da ke cikin jirgin ruwan ceton nan da kasashen Itali da Malta suka ƙi karɓa sun sami isa a ƙasar Espanya ranar Lahadin da ta gabata. wannan lamari dai ya janyo cece kuce tsakanin shugabannin kasashen turai inda aka yi ta baki ta diplomasiya tsakanin paris da rome shirin da kasashen afirka suka yi dangane da halin da 'yan afirka suka shiga ya janyo tofa albarkacin baki na 'yan watanni allah wadde daga masu lura da harkar tafiyar bakin haure hassan bukar na kungiyar alternative espacito ya yi wannan bayani ce silence n'est pas wannan rushin dumamar ai bai da wani mamaki domin ba na farko ba ke ga da aka fuskanci lamari ya wannan a bisa tekun mediterania an fuskanci al'amarin da ya kasance mafi hatsari da ya haddasa mutuwar mutane da dama shugabannin kasashen afirka kalilan ne suka duma kamar har na jirgin ruwan aquarius wannan bakin habre ta bakin tekun libya suka taso a cewar ma labaru su wa'annan bakin habre 620 29 eh, 'yan eh, Eritrea, Sudan da Najeriya ne da wasu kasashe da dama na Afirka. Game da halin da suka shiga, an yi kucece-kucece da yawa a ƙasashen Turai, kamar ƙasar Italiya da ta ƙi karɓar su, kun ga ba wata damuwa da aka yi. Ina tsammanin hakan ɗin ya danganci ne da rishin kaukausar muryar jama'a da za ta kururuwa ta sa ƙaimi bisa ƙararrawar kiran shugabanni na su ba da bayani a kai, inda akwai da shugabannin za su yunkurawa. obligé de réagir. yanzu kuma sai fagen wasanni daga ranar 23 zuwa 24 ga watan nan na zuwan za a gudanar da kwambalar wasan taekwondo ta cin gofin alfaga karo na biyu a nan yamai yan wasan taekwondo 600 daga kasashe goma ne ake sa ran za su halarci wannan kwambala a wani matakin share fagen wannan kwambala masu koyar da wasan wato wasan su 50 na niger na karbar wato horo a nan yamai daga mai koyar da alfaga markis kulofel mataimakin shugaban kungiyar taekwondo suleiman bubakar gamace ya yi wa sumana amadu karin bayani sai kwashe Don kama masu koyar da wasa ne su samu sani na fahimtar kwambala ƙasa da ƙasa, su gane ƙa'idoji da wasar kwambala su gane ƙa'idodi da wasar kwambala ta ƙasa da ƙasa ta ƙumsa, su gane ya za su kula da 'yan wasa domin su shiga a cikin san 'yan wasa na duniya. Kuma ya kamata masu horar da wasa su samu sani na ginshiƙan ƙa'idojin na kula da 'yan wasa a waje wajen kwamɓala ko kuma bayan wasa ko kuma kafin wasar a yayin horar da su. Kun san da cewa Marquez yana daga cikin masu horar da 'yan wasa da ya yi fice a duniya. Kuma wannan cibiya tamu tana daga cikin cibiyar da ta yi suna wajen inganci da kuma horar da manyan 'yan wasa. sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ma'aikatar kula da tsarin karkara ta kwadiriral ba a san da zamanta sosai ba a Nijar sanadiyar rashin gudanar da waye kai da ba da labarun da suka dace. Misali a cikin departement din Tesawa jihar Maradi inda sakataren dindindin na hukumar kula da hilaye ya muna karin bayani dangane da ayyukan hukumar mai suna Kufodeb. Sani Lawali ya yi wa Muktar Hamadu karin bayani. a nan ƙasar ta sa wanga kwamiti na hilaye eh, yana tayar da ayyuka daban-daban na farko akwai faɗakarwa idan muke yi zuwa ga mazamna karkara eh, bisa rigakahi da hanyoyin da ya kamata a bi na sulhu idan rigakahi ya samu musamman abin da ya shahi arzikin karkara muna tahi kuma da dawa ma wannan kwamitin hilaye na da'irori da aka kafa kenan kuma cikin ayyukan namu muna kirkira kundaye zuwa neman tallahi ga masu hannu da shuni kuma cikin aikin da muke tayiya muna dawa ma masarautun galgajiya ko gidan shari'a na juju idan wata shari'a ta samu da ta shahi arzikin karkara musamman shari'a ce ta fannin gonaki abin da shayi ko taɓuka ne ko makiyaya ko burtala ya muna kawo dahawa idan a yi gaggauta ya samun sulhu a bisa wannan abu in kuma wani rikici ya samu eh, ana aika mu da mu mu yi kisashin yadda ya kamata a yi sulhu bisa irin wannan abubuwa. Eh bisa abin da ya shahi rikita musamman na fannin arzikin karkara sai mu ce anan ya gundumar tasawa da sauki inda dai ya kamari akasari shi dai ne a cikin gundumar madarunwa gidan rumji da wajen da kwaro a nan tasawa dai sai mu ce mutane eh, sun dan gane idan rikita ya samu ta wannan bangare suna hamzartawa su zo ga hukuma e kuma a gauce ana samun e maslaha bisa ga wannan e kuma da yake tubarkala shugaban kwamitin hilayen na tasa gaba ɗaya wanda ake cewa prefe dukkan masu garira ko hardawa da ke da kwai a cikin wannan departament nasu kowanne yana rike da lambal shugaban gidan jandarmu yana rike da lambar gidan shari'a yana rike da lambar sarkin shi yana rike da lambar prefect shi da an samu matsala kiris irin wannan abu to suna hamzarta su sanan ga magabata domin a yi rigakahi na kakkau eh muna faɗakar da mutane a kiyaye cin burtali a kiyaye cin makiyaya a kiyaye noma wurin tabki kenan kuma wannan kumjoyi da ake kakkafawa na gari suna kawo tallahi da dahawa su ma domin a kiyaye bisa wannan tsari Madala masu mu karshen labarin namu kenan na maraicen yau a nan zan bar ku da Habibu Garba wanda shigo ɗakin magana domin ya gabatar muku da labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio calango.